This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 25 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Hafiz wani harin Isra'ila na yau talata ya yi sanadiyar kisan mutane goma dangin Ismaila Haniya shugaban Hamas mazaunin Qatar. jami'an rasha sun faɗa yau talata cewa sun kakaɓo jirage mara matuƙa talatin da ukraine ta kai mata hari da su cikin dare sannan wata ƙungiyar mayakan wata ƙabila mai ɗauke da makamai a myanmar ta kwace ikon wani tsibiri inda aka girke dakarun sojin da suka yi juyin mulki a 2021 kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu masana harkokin diflomasiya a nijar sun fara tsokaci kan ziyarar da tawagar tsofaffin shugabannin kasar jamhuriyar Nijar a Benin suka kai jamhuriyar Nijar don shiga tsakani kan takaddamar diplomasiya tsakanin kasashen biyu. Yanzu a tattaunawa akwai sharadi uku wanda ya kamata a tattauna da shi na ɗaya waɗan kasashen biyu ko ko mutanen biyu wanda suke cikin matsala sun yarda da a tattauna saman ne ya kamata a tattauna. yayin da ake ci gaba da takaddama mafi karanci na sabon tsarin albashi a najeriya wasu gwamnoni sun ce za su biya mafi karancin sabon albashin da aka kayyade to ba wani gona ma da zai ce eh, ba zan iya yi ba saboda haka mu a jihar nasarawa mun ba mutane aiki suna yi dole mu biya hakkin su to ni abin da na dauka kenan don haka idan aka yadda dubu sittin ne dubu sittin za mu biya in Allah ya bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar inda shirin na wannan makon zai kawo muku ci gaban rahoto na musamman kan batun yadda za a magance rikici tsakanin makiyaya da manoma a jihar Sokoto. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. wani harin jirgin sama da isra'ila ta kai yau talata ya hallaka mutane goma dangin ismail haniye shugaban hamas da ke hijira a qatar a cewar jami'ai da wasu iyalansa harin ya afka wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na shati da ke yammacin birnin gaza wasu hare-haren isra'ila a baya sun hallaka 'ya'yan haniya su uku rundunar sojin isra'ila ta ce dakarunta sun auna wasu gidaje a hare-haren saman da suka kai shati da wani wuri a arewacin gaza wanda aka ce mayakan hamas ɗin da suke da hannu a kai harin bazata ga isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban bara ke amfani da shi faɗan baya-bayan nan na zuwa ne bayan da wata kotun kolin isra'ila ta wajabta wa hukumomin sojin isra'ila tilastawa ɗaliban makarantar addinin yahudawa shiga aikin soji. jiya litinin jami'an rasha sun ba da rahoton cewa ukraine ta harbo jirage mara matuka 30 a wani hari da ta kai cikin dare a wasu yankuna biyu da ke kan iyaka tsakanin kasashen ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kakabo 29 daga cikin jirage marasa matukan a yankin belgrade da kuma wani a yankin voronezh gwamnan yankin belgrade yacheslav gladlov ya ce wasu tarkacen jiragen da aka kakkaɓo sun raunata mutane da dama sannan sun lalata wasu gine-gine ukraine tana yawan kai hare-hare da wato ukraine tana kai yawan kai hare-hare ta sama a belgrade kasancewar tana tsallaken iyaka ne kuma kusa da yankin kharkiv na ukraine inda jami'an rasha suka yi ta kai hare-hare a cikin 'yan watannin nan. wata kungiyar mayakan wata kabila mai dauke da makamai a myanmar ta kwace ikon wani gari da ke gabar teku inda aka girke dakarun sojojin da suka yi juyin mulki a daura da filin jirgin sama bisa bayanan da majiyoyin soji da 'yan yankin suka yi wa afp yau talata rikici ya kaure a yammacin jihar rahine tun bayan da mayakan arakan suka kai wa sojoji hari a watan nuwamba wanda ya kawo ƙarshen wata tsagaita buɗe wuta da aka yi tun bayan juyin mulkin sojin 2021 an kwashe kwanaki ana ba ta kashi a yankin tsibirin ngapali wanda ke kudancin jihar inda aka shimfiɗa wuraren shakatawa na alfarma a tekun indiya to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Wata tawagar tsofaffin shugabannin kasar Benin ta kai ziyara a jamhuriyar Nijar domin tattauna yiwuwar samar da maslaha a rikicin diflomasiya da ya barke tsakanin hukumar mulkin sojan Nijar da gwamnatin jamhuriyar Benin sakamakon dambarwar da ta biyo bayan kifar da gwamnatin dimokuraɗiyya a watan yuli da uku Wakilin murya Amurka a yammai Yamai Sulamumin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. ganin yadda rikicin ke kara kamari a tsakanin hukumomin mulkin sojan nijar da hukumomin makwabciyar kasa jamhuriyar benin ya sa tsofaffin shugabannin kasar benin nisofor diodone soglo da thomas yayi boni fara ziyara a nijar da nufin tuntubar hukumomin kasar ta yadda za su zaunar da ɓangarorin biyu su fuskanci juna domin warware wannan kikikaka da ta yi sanadin rufe iyaka a tsakanin kasashen biyu jagoran kungiyar fcr sule umaru ya yaba da yunkurin na waɗannan dattawa da abu ne wanda muke murhaban da shi kuma muna fata ya samu karbuwa ga shugabannin biyu a zauna a sasanta a samu matsala kuma a gane ma juna domin a walwale matsaloli su ma talaka su samu amfanin dangantaka. Tuni dai tawagar ta yi ganawar farko da ministan cikin gida janar Muhammad Tumba a jerin zaman da zai hada su da mukarraban gwamnatin mulkin sojan Nijar. kuma ana sa ran yiwuwar ganawarsu a nan gaba da shugaban majalisar senate janar chani a fadarsa abinda wani masanin hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi ke alakanta shi da tasirin diflomasiya a yunkurin warware kowace irin takaddama ita harkar diflomasiya yanzu a tattaunawa akwai sharadi uku wanda ya kamata a tattauna da shi na ɗaya waɗan ƙasashen biyu ko mutanen biyu wanda suke cikin matsala sun yarda da a tattauna saman menene ya kamata a tattauna na gama minista ne na ƙasa ya je karbe su to kenan dama yana yiwa gwamnatin Nijar ya yarda da su. A baya hukumomin Nijar sun yi watsi da tayin sulhun da Benin ta zo da shi. Hasali Janar Abdurahman Chani ya ki ganawa da ministan da Patrice Talon ya turo dauke da wasikar Biko a watan Mayun da ya gabata. Masana na jan hankula a game da girman mu'amalar kasashe a bisa tsarin tafiyar siyasar duniya. Ya kamata duka masu iko ki san da cewa mutum na adam shi ta haya yake amma ma'amala tsakanin ƙasa da ƙasa ita tana ci gaba kayan waɗanga shugaban biyu na niger da na benin su zo ƙasashen nan biyu suna da ma'amala bayan su kuma ma'amala za ta ci gaba. Matsayin shugaba Talon a lokacin da ECOWAS ta yi barazanar fatattakar sojojin da suka yi juyin mulkin Nijar da zargin baiwa Faransa damar girke dakaru a kutsen da ake hasashen tana shirin yi wa kasar na daga cikin dalilan da suka haddasa lalacewar dangantaka a tsakanin hukumomin kasashen biyu. lamarin da ya yi mafarin rufe iyaka da toshe bututun da nijar ke aika manta gabar tekun benin game da yanke iyaka wannan da aka yi kasashen biyu gaskiya suna cikin matsala musamman talakawansu muna kira uh, da babban murya ga waɗannan shugabanni biyu su kokarin a samu sasanta kuma a samu amfanin zamantakewa Ƙasar benin ta sako wasu ma'aikatan wapco 'yan nijar kimanin biyar da ta kama a kwatano bayan sun gurfana a kotu saboda zargin su da shiga cibiyar ashir danyen mai ba da izini ba tare da zargin amfani da takardun bogi saboda haka wannan ziyara ta nisofar sogulo da yayi boni na iya taimakawa matuka wajen ganar da kasashen biyu bukatar ajiye sanduna sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniyar. shugaban koriya ta kudu yun song yul yau talata ya ayyana abin da koriya ta arewa take yi da balan-balan da abin allawa dai kuma takala da sakarci a jawabin da ya gabatar yayin bikin cikar shekaru 74 na ranar da aka fara yakin koriya ta 1950 zuwa 1953 yun ya ce sojojin koriya ta kudu za su kasance a shirye don tunkarar duk wata tsokana daga koriya ta arewa a nan yin sul kenan yake cewa gwamnatinmu za ta yi tsayin daka don ta kare martabar demokuraɗiyyar koriya ta kudu da rayukan al'ummarta daga duk wata tsokana da barazanar koriya ta arewa sojojinmu za su ci gaba da kasancewa a shirye domin tabbatar da cewa koriya ta arewa ba ta kuskura ta kalubalanci koriya ta kudu ba duk da halin da ake ciki sannan za su mai da martani mai zafi kuma mai tsanani ga duk wata takalar da koriya ta arewa za ta yi wani jirgin sama jannati na sin mara mutane a ciki ya dawo duniyarmu yau talata dauke da ƙasa da samfurin duwatsu daga sashi mai nisa na duniyar wata a jiya litinin da rana ne da change probe ya sauka a yankin mongolia na china wanda ya kawo ƙarshen wani aiki da ke cike da tarihi wanda aka faro shi tun farkon watan mayu a sa'ad da ya tashi daga wani wuri a lardin tsibirin hainan shugaban cibiyar binciken al'amuran sararin samaniya ta ƙasa zan kijian ya ce an yi nasara jin kaɗan bayan da probe ya sauka shugaba Xi Jinping ya fitar da wani sako inda ya ayyana Change 6 da wata gagarumar nasara a yunkurin China na ganin ta zama ana ji da ita a bangaren harkokin sararin samaniya da kimiyyar samar da makamashi. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya inda har yanzu ake ci gaba da takaddama kan mafi karancin sabon tsarin albashi tsakanin gwamnatin kasar da haɗakar ƙungiyoyin kwadago da ya kai ga ƙungiyar shiga yajin aiki kafin daga bisani ta janye su ci gaba da tattaunawa da gwamnati da ta gabatar mata da ta yin naira dubu sittin a matsayin mafi karancin albashi wanda ƙungiyar kwadago take amincewa da shi a wata sanarwa da ta fitar kungiyar gwamnonin najeriya ta ce ba za ta iya biyan mafi karancin albashi na naira dubu sittin ba sai dai wasu gwamnoni sun yi na'am da sabon tsarin na biyan mafi karancin albashi daga abuja ga rahoton da wakiliyanmu ba shi ta aiko mana A sanarwar da ta fitar a watan Yuni, Majalisar Zauren Gwamnonin Najeriya ta bayyana matsayar ta na biyan Naira dubu sittin a matsayin mafi karancin albashi akan abu ne ba mai dorewa ba. mukaddashiyar daraktan yada labaran zauren majalisar gwamnonin halima ahmad ta bayyana cewa biyan mafi karancin albashin naira dubu sittin ga gwamnonin jihohi abu ne mai wuya saboda ba su da isasshen kuɗin da biyan hakan zai ɗore halima ta ce sai dai gwamnoni su yi amfani da duk kuɗaɗen da ke shigo musu daga gwamnatin tarayya wajen biyan albashin wanda kuma hakan ba zai ba su damar yin sauran ayyuka ba. zauren majalisar gwamnonin ta yi kira da kungiyar kwadago da takwarorinsu da su yi la'akari da kuɗin shigar da ke shigowa jihohinsu kuma su duba adadin mafi karancin albashi da su gwamnonin za su iya biya wanda kuma zai ɗore domin idan ba haka ba wasu jihohi za su kasance wajen rancen kuɗi domin biyan albashin. sai dai an jiyo wasu gwamnonin na ikirarin cewa za su iya biyan mafi karancin albashi na naira dubu sittin daga cikinsu shine charles solodo na jihar anambara wanda ya ce idan gwamnoni za su tattala kudaden da ke shigo musu kuma za su rage wadaka to za su iya biyan mafi karancin albashin sai kuma takwararsa na jihar edo godwin obaseki inda shi ma ya bayyana cewa jihar sa a shirye take ta fara biyan naira dubu saba'in a matsayin mafi karancin albashi gwamnan jihar nasara abdullahi sule ya bayyana wa muryan amurka cewa yanzu su gwamnoni sun kafa kwamitin da zai duba yadda biyan mafi karancin albashi da jihohi za su iya biya kuma ya ce a shirye yake da ya na'am da rahoton kwamitin yana ne wanda aka zauna aka nada wani kwamiti na musamman wannan kwamiti da aka nada akwai gwamnoni guda shida a ciki daga kowane ɗaya daga cikin geographical zone ɗin nan guda shida bayan haka akwai su kansu 'yan kodago ma'aikata suna cikin waɗannan wannan kwamiti ɗin su ne suka zauna suna yarjejeniya nawa ya kamata a biya nawa za a biya da sauransu ba magana ne ma na yadda ba za ka iya biya ko ba za ka iya biya ba mun sa kwamiti kwamiti sun zauna sun yi aiki sun ɗauko wannan aiki sun kawo wa gwamnoni a jiha suka ce to ga abin da muka yi to ba wani gona ma da zai ce eh, ba zan iya yi ba saboda haka mu a jihar nasarawa mun ba mutane aiki suna yi dole mu biya hakkin su to ni abin da na dauka kenan haka idan aka yadda dubu sittin ne dubu sittin za mu biya in Allah yadda. Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce gwamnonin jihohi na da karfi da kuma kuɗin da za su iya biyan naira dubu sittin a matsayin mafi karancin albashi. maganar rashin iya biyan minimum wage da wasu gwamnoni suke magana a kai rashin kunya ne da rashin ɗa'awa masu gudanar da ayyuka duk gonan da ya ce ba zai iya biyan sabon tsarin albashi ba 'yan jihar su je mai yajin aiki na kansu har illa masha Allah. Cost of governance na waɗannan gononin idan ka kalla. Some of them convoy na motocinsu nawa yake ci a wata. Nawa suke batawa a bukukuwan banza waɗanda ba sa da wani alfanu a rayukanmu. Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe, ya ce kuɗin shigar jihohi ya karu da kaso sama da arba'in biyu bayan cire tallafin man fetur, wanda kuma hakan ya alamta cewa gwamnonin jihohi za su iya biyan adadin mafi karancin albashin. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu, sannadi na arzikinmu shi ne uwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku rahoto na musamman kan yadda za a magance rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya ga wakilin muhammad nasir da ci gaban rahoton shugabannin al'umma suna da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen ganin lamura sun tafi daidai da kuma kaucewa tashin tashina a cikin jama'ar su akan hakan ne ma sa'in dolar usmaniya dr muhammadu jabi kilgori wanda ya maganta da yawon mai alfarma sarkin musulmi ke tsokaci akan muhimmancin ɗaukar wannan mataki na hana rikici tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma to wannan gaskiya muhimmin kwamiti ne don abu ne wanda yake ya daɗe ana fama da shi kuma an daɗe ana ɗaukar matakai amma dai abin ya yi wuya har ya ƙara ma ta'azzara yanzu da wannan hukuma ta fito wannan project wadda take samun ƙarfin gwiwa da bankin duniya ta tabbata za a ƙara samun ci gaba wajen nasarar a daidaita matsalolin da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya kuma za a sami ci gaba kwarai wajen kiwon dabbobi illa ne za a sami sa'ida za a samu hanyoyin na burtula da mashayike da kuma hakukuwa da itace da suke amfani da su wajen ciyar da dabbobi za su karu wannan project zai taimaka haka kuma za a samu daidaita wajen su manoma a rage shiga gonakin su ana musu banna kuma su kansu su samu da cewa za su yi noman su ba tare da sun sami tsangwama ga hannun manoma hakan ga wannan babban aiki ne kuma muhimmin ci gaba ne da aka samu a wannan lokaci tare da fata Allah shi jagora. Jami'an gwamnatin Sokoto masu kula da abin da ya shafi lafiyar dabbobi su ne za su ja gamar wannan shirin a Sokoto. Kuma kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi Aliyu Abubakar Tureta ya bayyana cewa. Ai dama wannan wurin wani ta ne saboda ainihin kula da lahiyar dabbobi koshin gaba su da kuma kiwon kifi to yanzu alhamdulillah gashi kuma an da wani project wanda zai kula da ainihin kiwon wannan ilimin da kula da dabbobi din to haka wannan kamar a ce wani sashi ne an kaɗi ƙirƙiro ga wannan makata tamu saboda haka za mu ba da goyon cewa muka cewa ainihin duk abubuwan da ya shahi dabba wanda kula da lahiyarta da kasa yawan su da kuma ainihin abin da ke sa kawo cikas ga bunƙasa su wato kamar da kuma su kuma manoma domin yan dan ci mana dan jin mai domin su manoma su ai su ke noma abin dabbobin ke ci to idan ko su noma ba don ba su ci su ka dabbobi su ke ba da nama da nono da abinci wanda manoma zai ke ci su yi aikin to haka dan ma dan jin mai shi ta shi ta wani mata mu karkashin wani jagorancin kwamishina ya zan koyo shi muna ganin cewa mun hada kan manoman mu da kuma ainihin makiyayen mu domin a samu ba za a samu matsala ba wadda za ta har samu tashi hankali wanda kai ga kashin rashin rayuka na bangarori daban-daban to ko yaya kwamitin ya kudurci yan aiki domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu duba da cewa ya jima da kafuwa amma ya kasa yin tasiri aliyu abubakar tureta yana mai cewa ciwon kwamitin biya ba ne tun shekarar alif da ɗari tara da 69 an ka kirkiro wannan kwamiti din amma dai ya daina aiki saboda babu membobi wanda suke ko babu support wanda zai sa aikin kwamiti ya ci gaba to yanzu wannan kuma wannan na press ya yi faɗo da shi ne saboda muhimmanci da ake gare shi domin abu ne wanda ke hwara ko wani lokaci wanda aka samu tsala tsakanin makiyaya da kuma manoma to wannan shi amma kasar da ta dawa da shi saboda wannan ma'aikata ta elpress aikin ta ne to wannan kwamiti gaba da an ce mishi ko faɗowa na zai yi da ainihin sasanci tsakanin manoma da ma'aikata eh, da makiyaya duk wani abin da ka sani ana yi don kamar ga al'ada shekara duk musamman irin yanzu da da mata fara sauka da ka samu matsaloli domin su ne manoma su za su zama gonakin su su kuma kiyaye dole su hita su yi kiyo to in ko ba an kai ba dole su matsala to muna kira ga ainihin wannan kwamitin da ya dama aiki shine ya kira ga ainihin manoma to su tsaya bakin wuraren su su ku buke ya su ki hakkin dabbobin su domin makarta ma'aikata mu ta ma'aikata gudanar da lahiyar dabbobi muna da ainihin sashi wato department na musamman wanda ke kula da ainihin eh, burtula da ainihin mashayin ruwa da kuma ainihin uruma inda dubu ke kiwo to wannan ita kula da wannan ne allah su yanka kula da wannan kowa ya a wurin shi to a za ka ga an samu nasara wannan kwamitin zai aiki ne da kamata kuma ba na ɗaya bane ba wai matsayin jiha ɗaya ba mm. za mu kawa shi a lahu gaman da ba akwai shi to za mu haɗu da shi kuma akwai shi matakin ainihin kamar a ce gunduma hakan ga mm. shi ma za mu haɗu da shi yadda kowace shi na aiki yadda su ɗan gunduma kuma sun ka samu wanda ya samu wani matsala to za su ainihin kuciya sun wulare ta in duk ƙarshen su su kawo ga na kwamiti na ƙarfi hukuma su zuwa ƙarfi hukuma sun da shi alhamdulillah in kuma sun da shi ba ya haƙarin su sai su kawo mana jiha to wannan shine haka ne to sai dai masana na ganin cewa sai an yi da gaske muddin ana son samun kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga dukkan wani lamari da ake son cimma a kibarsa farfesa bello bada na jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto yana mai ra'ayin cewa akan wannan kwamitin na hana ya mutsi tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma ban abin da an ka rasa shine shugabanni su aji kafasu su tabbatar da cewa wanda bincike ya tabbatar da laihi ne an hukuntar da shi daidai dokokin ƙasa ai shi na an rasa idan an ishe makiyaya su abba su da gaskiya shi za an yi musu hukunci bisa ga rashin gaskiyarsu idan manoma abba su da gaskiya an yi musu hukunci daidai rashin gaskiyarsu idan sarakunansu waɗanda su ne sun ka ɗauki wuraren makiyaya sun ka miƙa ma manoma an ka mace makiyaya inda dabbobinsu ba su iya kai ga ruwa da za su sha sai sun ratsa gonaki in kuma sun ratsa gonaki kuma a ce sun yi laihi to sannan kuma tunda suna da dabbobi a kama su sarakunan su ina nihin shugabannin nasu a hada hadda ita kanta miyatti Allah din a zalunce su tare da alkalai har tura ta kai bango to in ho ba wannan an ka daina ba ya za ana adalci akan kowa ai masu iko na ka ɗaukar wurare suna ba manoma inda ya zamanta a da wuri ne inda makiyaya ka samu su bi su kai ga ruwan da za su sha ko kuma su samu inda sun ka dan tsaya da dabbobinsu ko kuma inda sun kai kiyo to ko ina an bi an shi ga tafki can inda suka zuwa su sha ruwa lalle sai sun shiga gona kuma lalle dabba in ta shiga gona tana hisga wani abu to kuma wannan abin dan karamin abu a maishe shi babba to kuma su tun da ba su da boko ba su da gata ƙungiyoyinsu na miyatti Allah ba su yi musu adalci fi sabilillahi suna gamewa da manyan shesa waɗanda a cikin ƙungiyoyinsu na miyatti Allah suna shiga manyan manyan motoci suna ci namomi suna aure aure amma su ka gani to matsawar ba irin wannan zalunci aka yi musu ba yan an shekara akan siyasa ana kawo wai an kawo kwamiti wai an kawo menene an kawo menene da zaran kwamiti bincike ya kai ga wani babba wanda adda hannu ga wata ta'asa da an yi game da suwa ko kuma wanda shanunsu da an ka ɗauko sun ka kai ga hannu ne ya halaka sai ka ji kwamiti ya ɓaci mhm. babu abin da za a yi to in ba wannan an ka daba an ka samu shugabanci wanda ya aji kawata mhm. ya ɗebe tsore ji tsoron Allah an ka yi adalci in su Abba su da gaskiya a basu to wannan ana samun sasanta mai kyau. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu. Wakilin a Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Julie Ledes Gresham da ta taimaka ta ɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara ne da ra'ayin Sama'il Agnes Malam Fatori mazaunin Difa jamhuriyar Nijar. Mai cewa salamu alaikum voa Hausa. kiran da mai martaba shehun borno ya yi ga hukumomin tsaro da gwamnatin tarayya na cewa su yi duk mai yiwuwa wajen ganin sun ceto kananan hukumomin guzamala kukawa da tamu karamar hukumar ta abada wannan kiran fa abin dubawa ne ganin yadda waɗannan yankunan ke fama da matsalar rashin tsaro na tsawon shekaru ra'ayi na biye na aminu kano maida ne mai cewa batun sayo sabon jirage na fadar shugaban kasa mu dai ba ma goyon bayan hakan duba da halin da kasar ke ciki na karayyar tattalin arziki sai kuma ra'ayin baban gida fajewa daga karamar hukumar ta kai. mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullah voa hausa hakika yadda rayuwa ta yi tsada a najeriya abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna alaihi raji'un domin kuwa yanzu ba kowa ba ne yake cin abinci sau uku a rana ba wani ma ko sau ɗaya baya samu cikin sauƙi muna roƙon allah ya kawo mana sauƙi a ƙasarmu najeriya da ma duniyar baki ɗaya sai kuma ra'ayin haruna muhammad katsina mai cewa gina wasu gidaje a wasu jihohi takwas da aka ce ministan gidaje ahmad musa ɗan giwa yayi gidajen ba su da wani amfani ga talakawa ganin ana bayar da su bashi ne ga masu ƙarfin tattalin arziki ko 'yan uwa da abokai kawai. Shiko Shehu Adamu Rijau, sha yake aikin gyarar hanyar Muta Rijau zuwa Kwantagora da ke ci gaba da gudana yanzu haka. Abun farin ciki ne da jin daɗi a gare mu. Ganin yadda lalacewar da hanyar ta yi ya daɗe yana susa mana zuciya. fata shine kamar yadda aka fara aikin da kuzari to a kammala shi ba tare da bata lokaci ba allah ya sa hakan amu ra'ayi na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga nazifi ibrahim rugar malam shagari da ibrahim ozil da faruku mahe Taroga sokoto da fatan kiran da gwamnatin tarayya ta yi wa gwamnatin jihar sokoto ya je kunnensu don hausawa na cewa da muguwar rawa gwadakin tashi So madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To Hafiz a takaicen wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai yau talata ya hallaka mutane goma dangin Ismail Haniye shugaban Hamas da ke hijira a Qatar a cewar jami'ai da wasu iyalansa. harin ya afka wani gida da ke sansanin 'yan gudun hijira na shati da ke yammacin birnin gaza wasu hare-haren isra'ila a baya sun hallaka 'ya'yan haniye so uku jiya litinin jami'an rasha sun ba da rahoton cewa ukraine ta harbo jirage marasa matuka talatin a wani hari da ta kai cikin dare a wasu yankuna biyu da ke kan iyaka tsakanin kasashen biyu ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kakkabo 29 daga cikin jirage marasa matukan a yankin belgrade da kuma wani a yankin voronezh gwamnan yankin belgrade yacheslav gladkov ya ce wasu tarkacen jiragen da aka kakkabo sun raunata mutane da dama sannan sun lalata wasu gine-gine. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin inda za ku kirawo lambar wayan mu ku bayyana ra'ayinku dangane da baiwa gwamnoni ikon nadawa da manyan sarakuna da kuma cire su. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aisha Mazu ta karanto labarai da producer mu ta yanzu. mai. ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.